à Zender et dans bien d'autres régions. Les résultats proviennent de milliers de bureaux de vote fictifs. Shugaban jam'iyyar IDR e tabbat Ahmadu Bubakar Sise kenan kusa a kawancen kofa lokacin da yake karanto sanarwar jam'iyyun adawa domin bayyana rashin amincewar su da abin da suka kira yunkurin magudi wanda suka dora alhakinsa a wuyan hukumar zaɓe Seni da zumar ba ɗan takarar jam'iyya mai mulki damar cika burinsa na lashe zaɓe a zagayen farko. a lashe Rabiu Gwanda na jam'iyyar MNRD hankuri ya mun ƙarin bayani. Zaɓe dai wuni guda ne ake yin shi a ƙasar Nijar. Sai ga shi ta kai mu mun ga an yi shi cikin kwana biyu. Lalle President sani ya hudo takarda wadda zai ya ba da izinin a ci gaba da zaɓe kwana na biyu. Amma abin mamaki bai haɗu ba gari da wani gari da wani gari ne kuma biro de vote mazaɓa kenan guda nawa ke da kwai waɗanda ba samu ba suka yi zaɓe kenan wannan ma kaɗai yana buɗe hanyar a yi sace-sace a yi abin da aka dama ina iya baka kwatamci kamar yanzu mun ji a jihar da magaran a sanin mu biro dubu biyar ne da tamanin da biyar yanzu sai aka waye gari aka huddo mu biro dubu bakwai da ɗari biyar to dole sai mun yi bincike mun samo duka inda wannan abubuwa suka fito da na tuntubi mataimakiyar shugaban hukumar zaɓe hajja maryama katambe ta tabbatar min da cewa wannan zargi ba shi da tushe sannan ta ƙara da cewa runhuna dubu biyar da tamanin da biyar ne kawai Saini ta aikewa kayan zaɓe a damagaram Saini muna aiki mun rantse bisa Kur'ani, kenan ba mu ba mu tare da wanga bangare ko wanga bangare kuma wanga zargi da suke nan suna yi ina tsammani su kwantar da hankalinsu kaga eh, batun wangana na zandar da ake ce an ƙara bururuka mu biro da ke gare mu a zandar da ka'ida ta tsaida da oef ko da sun ka kare eh, eh, binciken nasu dubu biyar da tamanin da biyar ne jihar eh, da magarab kuma da mun kai kayayyaki ma kasan da ake ce ma kolizari da ake yi a kai cikin eh, eh, region region to na biron ga dubu biyar da tamanin da biyar ɗin ga shine mun kai kenan yaya za a yi a ce deja ana cewa wani kaya ba su iya so yaya za a yi yanzu wa'ancan da bururuka da sun kace ya za su yi aiki babu kayan aiki wanga ɗaya ne Yanzu dai hukumar zaɓe na ci gaba da bayar da sakamakon da ke shigo ta sannan a hankali inda a wajejen karfe biyu na azahar ta bayyana sakamakon wasu daga cikin mazaɓin yankunan zandar da doso. Sile Mumuni Barma, muryar Amurka daga hedkwatar hukumar zaɓe ta ƙasa Seni wato Palais de Congrès da ke birnin Yamai a jamhuriyar Nijar.